Salamu alaikum. Ka mu har yanzu wannan sakamakon ya ke bayyana. Tun dadewa wannan mudan musan mu har mun fi so a ce ya zo ya su office mu farin ciki ne. Ko ba haka ba. Gaskiya har yanzu ba a bayyana ba. Jiran da muke kenan da har yau har yau har gobe faɗa suke za su bayyana amma muna jira malam abu ya Allah wato malam mudan musa ko? Wallahi tallahi baya kan mulki ma an kaga alheri da yake mana. To ai dan gidan babba ne. Abin ya isa. saboda abin da yake faruwa mudan musa wallahi labari ya ji zan yi aure ni a musan ka take a waya na kira imana ka na kira wallahi ina ina kira mudan musa a waya ya kirawo aran ma ya ce ba na dubu hamsin ai aran ma malam ya kyauta aran ma na talaka ai ya kyauta ina karɓa ina ya bani ba yana wani wallahi ba ina makaranta ba sai dai mu admission ana mana ina gama sakandare ya nema mana mu ashirin ya nema mana admission

nan bayansa. To, ya ɗaya abin da nake riska ko kuma wanda na bari a baya, ni nake kokarin riska a gaba. Batun wancan samarin, batun in dai ku abin haka ne to ina taya talaka farin ciki. Dan wannan abu da ya faru, dan wannan mutum ya taso a gida mai tarbiyya ko babban gida jinin sarauta. Allah zai so ya tabbatar da kuma da talakawa. salamu alaikum wa alaikum salam baba yan matasa da kan ku haka jikun jikun kada abin da nake tunanin na baro a baya kuma haka ne batun maganar madan musa sakamako kawai muke jira addu'a ka kawai muke jira ka amma matasa na ji daɗin wannan batun na baro ai wannan yaro gidan tarbiyya jinin sarauta in na ce zan ci gaba da muku wannan bayani sai a kwana ai alherin da suke ya isa a ƙasa kowa ya san shi su ta ko Allah ya biya su kuma Allah ya ba su abin da suke ye kai gaskiya ba na ji daɗin wannan abin da ka faɗa kai ba ni canji da Allah ya ba baba in wannan ba ba ya ba dalla waye mai gidanku ka ga ke wannan ta wani mai gidanku waye mai gidan kuwa ne dan Musa mai Allah jama'a wasu musan banza yawa musa ce bayan ka Gudan sirri Musa alkhairi Gudan sirri Musa zo jamu A karki a yaushe ne zabi Muna yi birni har ƙauye Gudan sirri Musa alkhairi Mutumin kirki ne mai son mu A karki a yaushe ne zabi Dattawa sun yaba halinka Gudan sirri Musa alkhairi Matan aure su ma naka A karki a yaushe ne zabi Yan mata su ma sun bi ka Gudan sirri Musa alkhairi Na'ima ta ce ta bi ka A karki a garkin ma duka an bi ka sai mu da sirrin musa zannan garki zaɓi na zaɓin garki sai ɗan musa sai ɗan musa sai ɗan musa allah za a mana shi sai ɗan musa mai allah da ma'aiki garki sai zanna Assalamu alaikum masoyana. Ku zaɓi Alhaji Sir Musa a matsayin ɗan takarar ciyaman domin ci gaban karamar hukumar garki da ma sassan karamar hukumar garki. Zaɓi na zaɓin ku. Na gode masoya. Suna na Rayyan Ahmad Garki wanda aka fi sani da Rayus sai ɗan Musa mai Allah da ma'aiki. A garki a yau shi ne zaɓi. A garki muna nan bayan ka. Gudan sirrin Musa alkairi. Mudan sirrin Musa zo mu. A garki a yau shi ne zaɓi. Muna yi birni har ƙauye. Mudan sirrin Musa alkairi. Mutumin kirki ne mai son mu. A garki a yau shi ne zaɓi. Dattawa sun yaba halinka. Mudan sirrin Musa alkairi. Matan aure su ma naka. A 'yan mata su ma sun bi ka Na'ima ta ce ta bi ka A karkin yaushe ne zabi A karkin ma duka an bi ka